ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب ya ko mutane hakika ubangijinku shine wanda ya halarci samai da ƙasai ba tare da ya gani a wurin wani ba a cikin kwanaki shidda sannan ya ɗaukaka a kan al'arshi ɗaukakar da ta dace da girmansa ba mu san yadda take ba yana tafiyar da duhun dare da hasken rana ya tafiyar da hasken rana da duhun dare kowanne daga cikinsu dare da hasken rana yana neman ɗan uwansa da gaugawa ta yadda baya makara wajen zuwa masa idan wannan ya tafi sai wannan ya zo Allah ya halicci rana ya halicci wata ya halicci taurari horarru shiryayyu ku saurara halitta gaba ɗaya ta Allah ce ko akwai wani mai halitta wanda ba shi ba haka ma lamari nasa ne gaba ɗaya shi kaɗai alherinsa da kyautatawarsa sun girmama shi ne ya siffantu da siffofin girma da kamala Ubangijin talikai.